وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقوز قوات رمضان إجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة ومدينة na da hekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da sha takwas ga watan uku a girgoriyar kalanda dubu biyu da ashirin da hudu don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyati wanda idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan dai a cikin wannan sura mai albarka a suratul mujadala mun kwana a nambar aya ta ainihin wato bakwai yau kuma za mu tashi a kan nambar aya ta takwas insha Allahu ta'ala alarama mai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم نعم ألم تر إلى الذين نهوا نعم ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول نعم وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله أعلم بما نقول نعم حسبهم جهنم يصلونها وبئس المصير فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناديتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتنازعوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس subhanahu wa ta'ala ya ce alam tara shin ba kai duba ba ne ya kai mai karatu ba kai nazari ba ne ba ka sani ba ne ya kai mai karatu Ladina nuhu anin najwa ba kai duba zuwa ga waɗannan da aka hana su gani ba aka hana su keɓewa su tattauna aka hana su keɓewa su yi mitin na munafunci ya thumma na limanuhu anhu sannan kuma su dawo zuwa ga abin da aka yi ainihin wato hana su an hana su su dinga yin wannan ganawa ta munafunci da zumbe da kyafce da yafate da gulma da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama an hana su dinga yi wa sahabbai irin wannan thumma na limanuhu anhu amma da ke munafukai ne sai su dawo su aikata abin da aka hana su Allah ya ce na jauna bil ithmi suna ganawa suna yin mitin na saba wa Allah shine abin da ya shafi tattaunawa da ainihin wato maganganu wanda suke na saba wa Allah wal qudwani da kuma ƙetare iyaka shine gulmar sahabbai da ƙananan maganganu da suke yi a kansu wa ma'asiyatir rasuli kuma suna ganawa da sabawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ta hanyar shirya yadda za su cutar da addini da cutar da manzan Allah da cutar da sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa idza ja'uka idan suka zo maka hayyauka he su gaishe ka bima lam yuhayyika bihi Allah da abinda ba shi Allah ya gaishe ka da hiba ko yake gaishe ka da hiba wa yaquluna fi anfusihim har ma su dinga faɗa a cikin ransu da cikin kawunansu suna cewa laula yu'adhibuna Allahu bima naqulu yo ashe da annabin gaskiya ne dan me yasa Allah bai azabtar da mu da zagin da muke mara ma'ana sai su koma su zagi manzan Allah su yi mitin a kansa su faɗa mar baƙaƙen maganganu in suka zo gaishe da annabi da ke munafukai ne sun sa rigar musulunci sai su masa wata irin sallama wanda take kunshe da zagi an gane maganar da kyau ko sai kuma su ga sun sha sun kwana lafiya ba abin da ya same su sai su koma suna faɗa wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adhibuna Allahu bima naqul sai su dinga cewa inda annabin na gaskiya ne ai da abin da muke faɗa ya jawo an mana azaba ina fata an fahimci magana ya jawo an mana azaba Allah yace ce jahannama wutar jahannama ta ishe shi ta wadace su ta zama musu riga da wando yaslaunaha za su shiga cikin wannan wuta ta jahannama fa bi'sal masir tir da makoma tir da kuda, tir da inin makoma ta koma ita ce wutar jahannama hadisi ya tabbata daga sahabiya na na Aisha Allah madaukakin sarki ya kara wa na Aisha yarda ya hada mu da ita a jannatul Firdaus qalat nana na Aisha take cewa dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko dakhala ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yahudun wani ba yahude ko wasu yahudawa sun shigo gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fa qalu he suka ce assalamu alayka ya abul qasim sai suka haɗiye lamun ɗin suka cinye ta suka lankwame ta maimakon assalamu alaika ya abal ƙasim sai suka ce assalamu alaika ya abal ƙasim wato mutuwa a kanka ya kai annabi muhammadu baban ƙasim Allah ka la'anci bai yahude ma kafiri kafiri ba karamin la'anannan bawa ba ne. annabi muhammadu ka zo gaban shi ka lankwasa magana ka karya magana ka cire wani harafi ka canza ma'anar abu maimakon assalamu alaika aminci Allah alherin Allah darajar Allah kima martaba mutunci aljanna lada ya tabbata a gare ka ya manzon Allah to idan ka cire lamun din ka saka alifin a gaban sinu sai ka mai da hi assalamu alaika to kamar ka ce mutuwa da hallaka da bala'i akan ya tabbata akan abinda suka yi manzon Allah kenan jama'a an gane maganar da ke ko sa ba yahude ba haushe ce yahudu tuba babu yahudu tuba babu kaho kuma ya ce kafiri fa kafiri ne ko da ya shigo musulman Allah ba zai daina kafirci ba an gane maganar da ke ko kafir kafir kenan namijin kafiri kai kafiri kuma kafi kafiri kafirci samu alaika ya abul qasim mutuwa da hallaka akan ka ya kai baban qasim Faƙalat aisha nana aisha ke ta ji magana da suka faɗa ƙarara sai ta ce wa alaikumus basha baya son zagi me yasa kika zage su qultu nana aisha tace sai nace manzon Allah ala tasma'u ma yaqulu ala tasma'uhum yaquluna assalamu alayk kin baka ji bane da suka ce maimakon su ce assalamu alayka sai suka ce assalamu alayka baka ji bane mutuwa hallaka bala'i akanka baka ji bane ya rasulullah فقال رسول الله صلى الله عليه Allah سي منزان الله صلى الله عليه وسلم يا تشوانا عائشه او ما سمعت ما اقول ke baki ji abin da na ce musu bane ai ce musu ne wa alaikum kuma abin da kuka roƙa mun mummuna ya tabbata a akan la'anannun bayi kawai ina fata an fahimci magana an gane maganar da kyau ko manzon Allah ya ce ai na ce masu wa alaikum to shine faɗin Allah wa idza ja'uka idan suka zo maka hayyauka sai su ma gaisuwa su ma sallama bima lam yuhayyika bihi Allah da irin gaisuwar da ba ita Allah ke maka ba ina fata an gane magana shine Allah ya ce hasbuhun jahannam jahannama ta ishe su ta wadace su riga da wando har da gara da yar ciki da wando da hula da eh, agogo da komai jahannama ta ishe su an gane maganar da ke ko wa fi riwayatin fi sahihi ya zo a riwaya a sahihul bukhari annaha qalat nana aisha ta ce musu alaikumus samu al bala'i da hallaka da mutuwa ta tabbata wadhammu wal da zargin Allah da la'anar Allah ta tabbata a kanku wa anna rasulullahi sallallahu alaihi a qala annabi muhammadu zira da amincin Allah tabbata a gare sai yace innahu yustajabu lana fihim mu abinda muka roƙa musu na cewa wa alaikum abinda kuka roƙa mana ya fada kanku to za a amsa mana a kansu Allah zai jarrabe su da bala'i da hallaka da mutuwa da. wala yustajabu lahum fina mu kuma abinda suka roka mana na cewa mutuwa ta tabbata akan mu Allah ba zai roka ba zai amsa musu wannan abinda suka bukata ta sanar da mu ina fata an gane manzon Allah ya ga wa nana Aisha wannan duka dai wannan yana fassara wancan magana cewa an hana su ganawa an hana su tattaunawa an hana su yin mitin na munafunci mitin din zargin sahabbai domin lokacin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa garin Madina to sai ya zamanto munafikai sai mutum biyu ko uku sai su koma gefe sai su kus kus sai su nuna Abdullahi dan Umar sai su kus kus sai su nuna Abu Ubaidah bin al-Jarrah sai su kus kus sai su nuna Abubakar sai su kus kus sai su nuna Umar sai su kus kus sai su nuna sai su nuna sai su nuna to wannan abun yana cutar da sahabbai suna haka ne dan saboda sahabbai su kosa da garin Madina su ji cewa wannan garin ya ishe su ba za su iya zama ba ko kuma su ji cewa sun zaku su fita ma daga addinin gaba ɗaya, to sai Allah ya dinga hana su wannan tattaunawa da wannan kuskuskus da wannan munafurci da suke yi sai suka ki su daina shine Allah ya ce wa Annabi Muhammadu alam tara na nuhu anin najwa shin baka da labari baka yi duba bane zuwa ga waɗanda aka hana su gani aka hana su tattaunawar munafurci thumma yaquduna limanu anhu amma saboda munafurci sai suka dawo suna suna ci gaba da abin da aka hana su aikatawa tana jauna bil ithmi wal udwani suka dawo suna tattaunawa ta hanyar saban Allah da ketare iyaka wa ma'asiyatir rasuli da kuma sabawa annabi Muhammadu. to shine Allah yace wa idh fa ja'uka idan wa idza ja'uka idan suka zo maka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah sune dai mutanen da in suka zo ma sai su dinga ma sallama irin wacce ba ita musulunci ba ita Allah madaukakin sarki yake maka ba ina fata an gane to har ilau dai ya fassara wannan aya dai har ilau wa ana anas bin malik anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bainama huwa jalisun ma ashabihi id ata alaihim Yahudiyun. wata rana annabi muhammadu inji anas dan malik Allah ya hada mu da anas dan malik a jannatul firdausi yace yana zaune tare da sahabbai sai ga wani bayahude ya zo fa sallama alaihim sai wannan bayahude yayi wa manzon Allah sallama da sahabbai faraddu alaihi sai sahabbai suka mayar masa da sallama su ta tsakani da Allah don ba su ji abin da ya ce ba na biyun lahi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambayi sahabbai ya yace hal tadruna ma qala kun san abin da bai yahudan nan ya ce kuwa kamar na fahimci ba ku san abin da ya ce ba qalu sallama alaina ya Rasulallah. sahabbai suka ce ah ba sallama ya mana ba ya Allah Ƙala bal ƙala samun alaikum a'a ba sallama ya ba cewa ya mutuwa da hallaka da bala'i ya tabbata a gare ku qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace rudduhu ku dawo min da shi ku je ku kira min shi haba sahabbai babu wasa faradduhu alaihi sai suka je suka ciko kwalarsa suka dawo da shi gurin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama qala kuna dauke mana hankali da Allah me ne kuke yi ne kuna ku daina zirga nan da Allah qala sai yace faqala nabiyullahi sai annabin Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ce masa ƙulka samu alaikun wato da ka zo wucewa maimakon kai mana sallama ta tsakani da Allah shi ne kai mana sallamar hallaka da mutuwa da bala'i ya tabbata a kanmu ko ƙala na'am ba yahudi sai yace haka ne yadda ka faɗa annabi haka na faɗa cewa ne samun alaikum hallaka ta tabbata a ku bala'i ya tabbata a ku mutuwa ta tabbata a ku masifa ta tabbata akan ku faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah ya ce wa sahabbai idan sallama alaikum ahadun min ahalil kitabi, idan ɗaya daga cikin ahalil kitabi ya zo ya muku sallama faƙulu alaika in ba ku gamsu da irin sallamar ba ba ku gane me ya yi ba domin har yanzu na wannan shegantakar zama har yanzu akwai masu wannan iskanci tunda suna karanta tarihi suna karatu suna bincike a addini suna bincike a cikin addininsu su ma da haka in suka ga wani abu mai alheri tattare da ku to ba za su yi barri wannan alherin ya same ku ba ina fata an fahimci magana hisu juya hisu bankara hisu mai da hi wani sharri akan ku ود كثير من أهل الكتاب ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا من عند أنفسهم حتى يتبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير أول قولي يتعالى رما ود الطائفة من أهل الكتاب لو يرد طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وتو أهل الكتاب سوكا فرين نصارى دا يهوداوا duk wani abin da za su yi don su ga cewa kun rasa alkhairi a cikin addinin ku wallahi sun aikata shi wannan shine ka'idar su tunda su ba za su yi ba kuma sannan sun fahimci su akan ƙarya suke to su ce su akan ƙarya suke za su ji kunya a gurin mabiyansu su za ta sace za a wayi gari a duk abin da kuke mana a duk ƙarya kuke wannan abin ba za su fa za su yi da ya same su ba amma inda gaskiya ne mutumin da ya san yana kan bata ya gano da yana tunanin akan daidai yake sai gano akan bata yake to kamata yayi kokari yanzu sai ya gyara dan ya samu cikakken lada kuma sai ya kira wanda ya kira akan batan nan cewa fa abinda na faɗa muku da a baya ba daidai bane yanzu kuskure ne ku dawo ga inda daidai din take na fata an fahimci magana to ba za su yadda su abin kunya ba to ya za su yi sai su kokari ku da kuke kan daidai sai su kokarin lalata muku addinin ta inda in kun je gaban Allah ba za ku samu sakamakon komai ba Shi ne abin da yake faruwa to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana a cikin wannan aya cewa lallai yana daga cikin ɗabi'arsu da halinsu sukan yi ƙoƙarin jirkita wani abu na addinin ku don su cutar da ku don su kai ku su baro ku idan kuka biya musu to haka lallai za ta dinga faruwa da ku ina fata an gane

waɗannan hadisai guda uku hadisin na na Aisha da hadisin na na Aisha har ilau da kuma hadisin Anas ɗan Malik Allah maɗaukacin sarki a haɗa mu da su a aljanna sun nuna mana kan cewa idan Yahudawa suka yi mana sallama abinda za mu ce musu shine wa alaikum kar mu ƙara sa kamar yadda su suka faɗa saboda ta iya yiwuwa sun mana mummunar sallama ne wato assalamu alaikum maimakon assalamu alaikum to sai malamai suka ce in ta bayyana ƙarara mun ji cewa assalamu alaikum suka faɗa ko wani abu makamancin haka to anan ne zamu ce musu wa alaikum mai shiru ko wa alaika mai shiru amma idan ta bayyana gaisuwa suka yi mai kyau assalamu alaikum ka ji da kunnanka to anan kuma shari'a ta yadda ka mayar musu da sallama mai kyau kamar yadda suka yi maka sallama mai kyau shine wa idha quyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha idan aka yi muku gaisuwa da wata gaisuwa to ku mayar da makamanciyarta ko kuma wacce ma tafita ina ma'anar haka shine idan suka ce assalamu alaikum sai ku ce wa alaikumus salam wa rahmatullah kaga ka mai da wacce ma ta fita su su sun ce assalamu alaikum suka shiru kai kuma kace wa alaikumus salam amincin Allah ya tabbata a gare ku wanda kuka roƙa mana wa rahmatullahi sannan da rahamarsa in kuma suka ce aka ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah amincin Allah ya tabbata a gare ka da rahmar Allah sai ka ce wa alaikumus salamu wa rahmatullahi wa barakatuh kai kuma sai ka kara wa barakatuhu akai ina fata an gane in kuma suka ce maka aka ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kai kuma sai ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuh to kai kuma bai halatta gare ka idan ka zo yin sallama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magafiratuhu ba domin idan kai wannan ka kurewa wa mutum shi kuma baka bashi gurbin da zai kara ma wani abu ba ina fata an gane ka kure don haka tun da haka ne sai ka faɗa wa alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai ka tsaya iyanan wannan shine mai yin sallama abin da aka nuna masa yi. amma babu laifi idan an masa shi kuma ya mai da wannan to wannan da musulmi da kafiri duk wanda ya ma sallama da irin wannan to haka zaka mayar masa wasu sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sun zo gaba manzon Allah sai wannan ce assalamu alaikum sai wannan ce wa alaikumus salam na fata an fahimta sai manzon Allah yace goma ta tabbata sai wannan ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ya zo ya ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah sai annabi ya ce ashirin ta tabbata wannan ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu wannan ya zo ya ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah wa barakatu ya ce talatin ta tabbata ina fata an gane ma'ana gwargwadon abin da ka ƙara gwargwadon yawan ladan da kake ƙara samu a gurin Allah ba ma ka duba yanzu yadda shaidan da ya gano wannan alherin da muke da shi shaidan ya zo ya hana mu sallama ma tsakanin haka ne ko ba haka saboda kawai tunanin wane ba tare da ni wane ba kan tsari na wane ba cikin kungiyarmu wane ba tare da ni cikin aqida ba tare da ni cikin suluki ba tare da ni cikin mazhaba shi ba dan mazhaba ta bane shi ba dan bangare na bane shi ba a masallaci na yake sallah ba shi ba malami na ne malamin sa ba shi ba kutubi na ne kutubin sa ba shi ba wali na ne waliyin sa ba so a karkashin wannan sai ya hana mana samun alkhairi da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin hadisi ingantacce yace la tadkhulul jannata hatta habu, ko hatta tu'minu ba za ku taba shiga aljanna ba in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace sai kun yi imani da Allah sai annabi ya sake cewa wala tu'minu hatta habu. ba za kuma ku sami imani ba har sai kun so junan sai manzon Allah ya sake cewa awala a dullu adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum to bana nuna muku wani abu wanda in kun aikata shi za ku samu soyayyar junanku ba qalu bala ya rasulullah sahabbai suka ce a nuna mana ya manzan Allah qala sai annabi ya ce musu afshu salama bainakum ku dinga yada sallama a tsakanin malamai suka ce ko filan nan ne ta raba ka da mutum yanzu kun gaisa a nan kai kuka zo wucewa sai filan da ta higa tsakanin ku hiya bi ta baya kai ka bi ta can in kun haɗu ku ƙara yin sallama ku haɗa hannu annabi ya ce duk sai an gafarta muku zunubanku ku ki daya to amma yau ba ma yi saboda kawai wasu tunanuka na banza da wufi da yahudanci da ya zo ya shiga zukatan wasu da kuma irin yadda wasu da'awa ake yi ta ƙoƙarin rarraba kan al'ummar musulmi da hana su samun alkhairin duniya da lahira yau abin da yake faruwa kenan Allah ya sauwaye don haka Allah madaukakin sarki yace wa yaquluna fi anfusihim har ma suna faɗa a karan kawunan su laula yu'adhibuna Allahu bima naqulu inda a ce annabin gaskiya ne to da ai an azabtar da mu da abin da muke fara wato su kafirai da munafukai na da da na yanzu suna yi wa Allah mu'amala irin mu'amalar dan adam mu'amalar dan adam shine in kai masa ba daidai ba ya gara ba daidai ba nan take ya dauki mataki a kanka haka ne ko ba haka to sai suka dauka shi Allah haka yake tunda ya ji an zagi annabi ya ji an gaya annabi bakar magana ya ji an gaya wa annabi magana ta zagi ya ji an ce samu alaika mutuwa da hallaka a kanka tsammaninsu tun da annabin nan na gaskiya ne to Allah ba zai bar su ba zai ɗauki mataki a kansu a take ba tare da an je ko'ina ba to shi kuma Allah yana da ƙa'ida. na farko da yana da ƙa'idar wa umli lahum wa umli lahum na'am inna kaydi matin wa umli lahum Allah ce ina musu talala mai kamar sake ina saurara musu inna kaidi lalle kaidi na kamuna kamun gana ɗaukar mataki na a kansu matinin wallahi mai zartuwa ne mai tabbatuwa ne ranar da na juyo kansu wallahi wallahi ba za su share ba ina fata an fahimci magana ya akwai ka'idar sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin sanastadrijuhum Allah ya ce zan musu istidraji Shi shine talala mai kamar sake in bar su su yi abin da suka ga dama ranar da na juyo kansu na kama su wallahi ba za su tare ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin hadisi ingantacce yake cewa inna allaha la yumli lil zalimi Allah yakan bar azzalumi ya gole, ya mole ya rankwale ya malkwade yayi abin da ya ga dama duk wani wanda yake aikin asha sai ka ga rayuwarsa ba ta da wata matsala ba shi da wata damuwa mazinaci ne amma ba za ka gan shi da wata damuwa ba yana da kuɗi yana da kaya masu kyau yana yawo a kan mashin fara yana kunna wuta da rana ina fata an gane yana murɗa yana yawo a cikin gari ko ina in aka je aka gwada jikinsa a samu lafiyarsa garau ba shi da wata matsalar komai ba zazzabi ba kamajika ba mura babu komai lafiyarsa kalau sai ka ɗauka cewa wannan mutumin mutumin kirki ne ai bari mu faɗa muku wallahi da wadatar lafiya da wadatar arziki da wadatar kuɗi da wadatar abin hawa da wadatar gida mai kyau da wadatar mota da wadatar kaza wallahi summa tallahi ba wai sai Allah yana son ka zai sa ka aljanna yake baka ba a mafi yawanci ma idan ka ga walwalarka ta yi yawa baka samun jarrabawa cikin al'amuran rayuwarka wallahi ka yi hankali wala Allah Allah yana so ya kama ka ne a gaba wallahi Da aka ba laifi yau ka ji kayi asara ba laifi yau a ji kafa gagarar fitowa baka da lafiya babu laifi yau a ji cewa kanka ya kaure da ciwo ba laifi yau ƴaƴanka su bata mare ba laifi yau matanka su zuma ka ba laifi yau a ofis ɗinka gana ana ma makirci waɗannan su ne gishirin ci gaban rayuwa da nasarar duniya da lahira in dai successfully zaka dinga tafiya a rayuwarka ina gaya maka na rantse da Allah ta Allah ne yake tara ma kaya a kanka zai kama ka daga ƙarfe wallahi an gane maganar da kyau ku Allah zai kama mutum ne daga ƙarshe amma haƙiƙanin gaskiya shine rayuwa tana tafi da jarrabawa to shine Allah subhanahu wata'ala yake nuna mana su kafiran nan Allah zai kama su ta inda ba sa tsammani ta inda ba sa zato Allah zai damƙe su sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi mati dan haka yace inna allaha lalle allah la yumli zalimi. yakan yi wa azzalimi talala mai kamar sake hatta idza akhadahu lam yutlif yuflithu har lokacin da Allah ya damke shi Allah ya ce wallahi ba zai kutse maka ba sai karanta aya da Allah yake cewa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimah hmm. inna akhadhahu alimun shadid Allah yace wa kadhalika akhdhu rabbika hakanan damka da tafa da wafta ta ubangijinka take idza akhadha alqura wa hiya zalima idan Allah ya damki alqarya alhalin wannan alqaryar azzaluma ce ina fata an fahimci magana inna akhadahu lalle kamun Allah alimun mai radadin bala'i ne shadidun mai tsananin ukuba Allah ka tsare mu daga kamun ka ka tsare mu daga ukubarka ka tsare mu daga bala'i da azaba irin taka ya Allah ina fata an fahimci magana shi yasa da yazo magana akan wancan kafiri da ainihin wato ya hana a yi alkin alheri a yi abin da ya kamata sai Allah maɗaukakin sarki ce huduhu fagulluhu mhm. na'am Lokacin sarki ya ce musu kuduhu ce wa mala'iku ku damke shi fagulluhu ku ɗaɗɗaure min shi ku tattamke min shi thummal jahima salluhu sannan cikin wutar jahannama ku sada min shi da ita sun mafi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasulhu sannan cikin ƙujiya, da kata da ten da sarka ina fata an fahimta zar'uha sab'una zira'an wanda zira'inta ya kai zira'i saba'in fasulukuhu Allah ya ce ku sa shi a cikin ta kudar ɗaure. shi me dalili Allah ya ce innahu kana la yu'minu billahi a dau a yau ba shi da wani mai ƙaunarsa, mai jin kansa wanda zai tare shi daga kamun mu da bala'inmu da azabar Allah ka sauwake mu daga irin ba ta ubangiji ya tabbata daga Abdullahi dan amru dan As Allah ya hada mu da shi aljanna yace annal yahuda kanu yaquluna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum yahudawa sun kasance idan suka zo gaishe da manzon Allah sai su ce mutuwa akan ka ya manzon Allah ina fata an gane summa yaquluna fi anfusihim laula yu'adhibuna Allahu bima naqu sai kuma su koma a gefe suna tunani, in dai annabin na gaskiya ne to da Allah madaukakin sarki ya kama mu da wannan abin da muke faɗa sai wannan aya ta sauka wa idza wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adhibuna Allah bima naqul hasbuhum jahannam yaslawnaha fa bi'sal masir thumma qala ta'ala mu'addiban ibadahu almu'minina alla yakunu mithla alkafarati wal munafiqina sannan sai Allah madaukakin sarki ya ga ya mu'minai cewa ga irin halin da za su yi ba irin halin munafukai da mutanen banza ba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza ar rasula fala tatanajaw bil ithmi wal udwani wa ar rasul idza najaytum ko idza najaytum fala tatanajaw bil ithmi wal udwan ya ku masu imani idan kun tashi ganawa fala tatanajaw bil ithmi kar ku dinga ganawa ta sabo wal udwani da kuma ƙetare iyaka wa ma'asiyatir rasuli da kuma ganawa irin ta wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai kama yatanaja bihi aljahalatu min kafarati ahli kitabi kar ku yi ganawa irin ganawar jahilai daga cikin ahlul kitabi ina fata an fahimta wa man la wa man ma'ahum ala dalalatihim min da waɗanda suke tare da su akan batansu daga cikin munafukai wa tanajaw bil birri wat taqwa Allah ce in kun tashi ganawa ku yi ganawa da mitin na albirru ainihin wato abin da ya shafi nagarta wa taqwa da kuma abin da ya shafi menene tsoron Allah Allah ya ce wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharuna ku ji tsoron Allah wanda gare shi za a tattaro ku gaba daya za a tara ku a gaban sa ranar tashin alkiyama to anan Allah madaukakin sarki yana nuna mana wato ganawar da ya kamata mu dinga shiga da mitin mitin da ya kamata mu dinga shiga to ganawa ce wadda take da alaka da abin da ya shafi nagarta da tsoron Allah ganawa ce wacce take da alaka da yin abin da ya dace wajen ainihin wato yin addinin musulunci da taimakon bayan Allah da haka idan mitin na al'amarin addini ne ko mitin na al'amarin zamantakewa ne ko mitin na anguwa ne don kawo ɗauki ko mitin na barayi da suke higa gidajen yara ko mitin na abin da ya shafi ya za a yi aje a samu jami'an tsaro su kawo dauke anguwa ko mitin din wani zai yi aure ko mitin din wani bahi da lafiya ko mitin din limamai ko mitin din ladanai ko mitin din yan social media ko mitin ko mitin ko mitin na alheri la khayra نكاح نعم أو معروف أو إصلاح بين الناس سيتمي ومن يفعل ذلك ابتغاء allah أجرا ce la khaira fi kathirin min najwahum wallahi babu alheri da yawa daga cikin mitin mitin da mutane suke Allah ya ce ba alheri a ciki illa man amara bi sadaka sai mitin din da aka yi umarni da ayi menene ayi sadaka aw rufin ko kuma mitin ɗin da aka taru dan a tattauna wani abin da zai jawo alheri wa al'umma wannan kam idan aka yi shi Allah ya yarda da masu mitin din ya yarda da mitin din yayi rahama da gafara ga wanda suka taru hakan an gayyace ka irin wannan mitin da gudu ka je ka ina fata an fahimci magana a anguwa ne a masallaci ne a ina ne ka je a tattauna da kai ka bada ka. in ma ta shawara in ma ta kuɗi in ma ta lafiya ka sa jiki a yi wannan abin da kai illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nasi ko kuma mitin domin kawo sulhu tsakanin mutane wane da wane an ji suna faɗa wane da wane makota ne an ji suna gaba wane da wane an ji sun kai sun tafi eh, police station ko sun tafi civil defense ko sun tafi kaza wane yana zagin wane wane yana cin mutuncin wane to sai a yi kokari a je a kirawo su a zo a zauna a matakin anguwa ko masallacin anguwa ko masallacin juma'a ko kuma wannan gurin mitin a zauna a tattauna ya za a yi a shawo kan wannan matsalar da take tsakaninsu au islahin bainan nas Allah ya ce wa man yaf'al dhalika ibtiga'a mardatillahi wanda duk yayi irin wannan mitin din dan neman yardar Allah Allah ya ce fa sauka nu'tihi ajran azima da sannu zamu bahi lada wanda yake mai girman gaske so wannan ganawar ne kadai Allah madaukakin sarki ya dada da ita amma sauran ganawa gaba daya mitin mitin da ake yi wanda ba su da kyau to wannan Allah madaukakin sarki bai yarda ba shi yasa ma a ayar gaba sai Allah ya ce innamal najwa minash shaitani an karanta alaramma lalle sane dai irin ganawa ta munafurci ganawar cutar da wani ganawar kifar da wani ganawar kullawa na sharri mina ash-shaytani wannan irin ganawar ita kuma daga wa take daga shaytan ne liyahzuna alladhina amanu ana yin wannan ganawar ne dan a tawa wanda suke masu imani walaysa bi darrihim shay'a amma kuma tare da hakan wallahi ba isa a cutar da musulunci da irin wannan ganawar ba yau wannan irin mitin ne jama'a har mitin din disahid da qur'ani a duniya sanda aka yi ina fata an fahimci magana mitin na duniya aka yi ya za a yi a ce ba ƙur'ani a doron ƙasa gaba ɗaya wani ya ce a je a samu injin da yake bugawa a saudiya da masarar da waye duk a yi bom gaba ɗaya duk a rusa injinan gaba ɗaya in na hannunsu ya ƙare ba shi magana ta ƙare ba wani ya ce a tattaro kofis ɗin duniya gaba ɗaya a je a bi a dinga saya a hannun mutane a tsugamar kuɗi a ce kana da kuma ƙur'ani eh miliyan biyu kawo mana miliyan biyu kaga da gudu za ka kawo aiko sai ka ɗauko ƙur'ani ka miƙo a miliyan biyu sai a je a tara su gaba ɗaya a banka musu wuta sai da suka gama gaba ɗaya sai wani mai hikima ya miƙe tsaye ce to kun gama tattaunawa suka ce eh ya ce ƙaryar banza ƙaryar wofi ya ce wannan littafin da kuke gani a gurin musulmi ya ce wallahi ba wai magana hadda da ka ba ko wasali ka canja billahi lidi sai wani ya tayar da kai a cikinsu <laughs> ya ce don haka don kun ƙona takardu kun ƙona takardu ne kawai yadda za ku yi shine sai dai ku shiga zukatansu ku kona na zuciyar in kun isa to zai yi wannan jama'a ba zai yi ba dole a bar mu da kayan billahi la ilaha illa suka ce haka yace haka ba wata hanya suka ce yace iya hanyar kenan sun haddace kayansu, sun rike a cikin kirajen da zukatan suna da gogaggu a cikin littafin yadda wallahi in ka zo kana karantawa wasali idan ka canja sai ya ji tsikar kansa ta kada harafi ɗaya idan ka ƙetare sai ya ji ƙirjinsa ya yi dukan uku uku ko tara tara sai ya gyara saboda ya san akwai kuskure akwai matsala a suka ce don haka don kun kona takardu aikin banza kuka yi an gane to ba mitin ɗin da ba a yi ba an yi mitin ɗin ya za a rusa ka'aba tun zamanin annabi muhammadu ake mitin ɗin ya za a yi a rusa ka'aba wannan ɗaki da musulmai suka na ce masa suka kwalla faransu a kai ya za ya rusa shi aka gama mitin din aka taho za a rusa wannan ɗaki a lokacin da yawa ma ba musulmai ba ne to amma suna girmama ka'aba suka ce ku bashi in dai wannan ɗakin ne wallahi bai isa ya faɗa da mai shi ba ku bashi kawai na fata an fahimta shine alam tara kaifa فعل ربك بأصحاب الفيل كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل نعم وأرسل alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili yanzu baka ga yadda ubangijinka ya ragargaza yan ma'abota giwaye ba baka duba ba zuwa ga waɗanda suke ma'abota giwaye yadda muka yi fata-fata da su in ji Allah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili alam yaj'al kaidahum fi dhulli shin Allah bai sanya kaidun su cikin wargajewa da lalacewa da tambadewa ba na fata an fahimci magana wa arsala alaihim ɗairan ababil Allah ya turo musu ɗairan wasu tsuntsaye jama'a wasu tsuntsaye ne aka ce tun ranar da suka fito ba a ƙara ganin irinsu ba har yau tsuntsaye ne malam kowanne tsuntsu da bom kawai ka fasara da haka da bom a bakin shi ya ɗauko kuma kowanne guda ɗaya an rubuta sunan wanda zai jefawa daga cikin kafirin da suka gudu don haka kawai suna ƙoƙarin cinkara ka'aba kawai sai suka ga tsuntsaye malam suna zuwa yasa Amerika da Ingila da tsinannun Yahuda wannan da suke harin Saudiya wallahi za su jangwalo wa duniya bala'in da ba a taɓa jangwalo mata ba in ba a zamanin manzan Allah ba jama'a saboda wallahi ɗairan ababi za su iya dawowa Allah ina gaya muku wannan ɗaki in kace za ka yi faɗa da shi wallahi Allah zai yi abin da bai yi a wancan lokacin ba ma wajen yakar ka wallahi da rugurguza ka akan maganar faɗa da wannan ɗaki waɗannan tsuntsaye kawai aka gansu kowanne ya ɗauko dutse ya ɗauko bom idan ya saita kafiri malam ya wurga mishi malam yadda ka san bom ya tada gari haka ake tarwatsa kafirin da duk abin da yake sarawun din wannan kafirin gaba ɗaya wa arsala alaihim ababi Allah ya ce tarmihim bi hijaratin min sijjin tana jifansu da duwatsu wanda daga yin una wuta aka yi wannan duwatsu Allah ya ce fa ja'alahum ka asfin ma'qul inna lillahi wa inna ilaihi da Allah tafi ibnu kafir kaji me ya fassara fa ja'alahum ka asfin ma'qul wato Allah sai ya mai da su ka asfin kamar karmami al wanda dabbobi suka ci suka tattake ka san idan ka saka wa saniya ko tumaki karmami suka ci ko da yake matsalar ku ba ku zaman kauye ba ku yi zaman kauye ba wallahi wani yanzu ana ta karmami karmami hi bai ma san me karmami ba ko ba ka bane ba ba san me karmami ba bale ya tattake shi ba su gane ba an gane magana da kyau wato karmami shine karan dawa da karan gero da karan masara da waye wanda dabbobi suke ci to ka ji dan bana bakwai shine karmami to shine aka idan aka ɗebo aka saka wa dabbobi za su ci su tattaka su ragargaza shi haka ne ko sai Allah ya ce to san da na mai da su kamar haka san da tsuntsayen nan suka mai da arna da suka zo rusa ka'aba kamar haka to ba wani mitin da za a yi ina mai gaya muku ai mun karanta jiya ma ya kono min najwa salatatin illa huwa Rabi'u ko to duka Allah yana bayyana mana cewa ba wani mutum da za a yi dan a ce za a yi galaba akan addini wallahi a galaba akan sa da haka Allah ya ce na najwa min ash-shaytani sanadai irin gana wannan da ake yi ta munafurci wannan daga shedan ne hazuna alladhina amanu dan a bakantawa masu imani rai walaysa bi darrihim shay'a kuma ganawar ba za ta iya tsina na komai wajen rusa addini ba gahi nan dai ana dai ta kashe mu wannan kuma dama jarrabawa ce wanda Allah ya doro wa musulmin duniya tun zamanin da kashe musulmi ake har rana mai kamata yau wallahi mu sani ya mu al'ummar musulmi wannan kisan da ake mana daraja ce da kima da martaba yanzu kuna ga kwanan nan wani kafiri a white house a Amerika ya fito ya banka wa kansa wuta yana ihu yana cewa in dai ba za a daina kashe falastina ba to hima gare ya tafi lahira nace ina ma ya kalmar shahada kafin ya mutu ina ma ya shiga addinin musulunci amma saboda kishin zaluncin da ake yi wa al'ummar musulmi ya ji bai kamata ya ci gaba da rayuwa ba don haka ya barbada wa kansa fetur kawai ya danna wa kansa wuta ya yi ta yawa ai kun yi ta gani ai kuma malam ku ina fata an fahimci magana sannan yanzu ga wani rikici da yake tunkara duniya bari in gaya muku wallahi in kana da yan canji a banki maza maza ka je ka kwashe ka rike a hannunka duk wani abu da ka san na intanet ne maza maza ka je ka kwashe domin yan futi futi ne ko huti ne sun je su asalin te karkashin teku inda wayarin din network din duniya yake gaba daya sun je sun yi bombing din gurin shi yasa za ga kwana biyun nan ko zuwa uku da suka wuce network gaba daya a rikice yake MTN ta rikice Airtel ta rikice bankin Jaiz ya rikice GT ya rikice na fata an fahimta Polaris ya rikice wa duk sun rikice wayar ka da take hannunka sai kai transaction sau goma bai shiga ba to kuma sun ce za su koma ba su karasa ba an je ana gyara abin sun ce za su dawo da wanda suke gyara da sauran wanda ya saura za su kara wargaza shi to kaga akwai matsala shine wani ɗazu yana magana na ce aikin banza su ruguza ma suka ga ma ba masu kuɗi su ne suke hankalinsu a tashe ba Allah ya sauke bala'i ne zai iya samun duniya har kai anan zai iya samun ka saboda komai zai rikice ne ba ma fatan haka ta faru amma dai su da suka cike da kuɗin da za su yi transaction su abin ya fi da ba haka ne ko ba haka ba amma dai mu yi addu'a kada Allah ya bada nasara wannan abin domin wallahi idan abin ya yiwu yadda suke bukata ko na rantse da Allah da ya busa abin numfashi kaga wannan to gara ka rike lauje a hannunka yafi maka zaman lafiya lauje ba za ta yi ma amfanin komai ba ba abin da za ta yi duk wani network gaba ɗaya zai tsaya suna nan kuma sun ce in dai ba za a daina kashe falastinawa ba kuma a bawa Palestine wato ainihin wato kasar kanta cin gashin kanta ba to ba wanda zai zauna a duniya lafiya ba cire kuɗi a banki an yi ne na ce mai ɗan canji ya je ya cire ya sa aljihunsa ko ya sa a ƙarƙashin fulo Allah ya sauwaƙe dan haka yake cewa al yahzuna alladhina amanu wa laysa bi darrihim shay'an illa bi idnillah Allah ya ce wa ala allahi falyatawakkalul mu'minuna a ga Allah ne kadai ya kamata muminai su ainihin wato dogara ya tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud Allah madaukakin sarki ya kara Abdullahi dan Mas'ud lafiya da imani ya haɗa mu da shi a jannatul firdausi Abdullahi dan Mas'ud yake kara Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace idza kuntum thalathatun fala yatanaja ithnani duna Hima. idan kuka zama ko uku a guri kuna zaune ko uku ko kuna tsaye ku uku to kar ɗaya ya cewa malam buba eh, da Allah ya haƙuri zan gana da wani kar ka yadda kai haka ina fata an fahimci magana sai dai ka bari in an watse gaba ɗaya sai ka kira wani a waya ka ce malam ina da magana da kai amma muna tsaye mu uku ka kira ɗaya ka bar ɗaya ka je ku koma gefe kuna ganawa annabi muhammadu ya ce bai yadda da wannan ku duba yadda musulunci ke kiyaye haƙƙin ɗan adam malam hatta a ware gefe a barka aje ana tattaunawa ana kus-kus-kus saboda akwai abin ciwo wani lokaci a cikin irin wannan mutum biyun nan suka koma gefe in suna magana in abin dariya suka yi dariya suka tuntsire da dariya sai ka ɗauka kamar da kai suke haka ne ko ba haka sai ka ɗauka kamar da kai suke idan abin tafa zo suka tafa kai ashe wani haka abin ya faru tal kai kuma sai ka ji kamar an koɗa ma mari jama'a haka ne ko ba haka ba abin ya dinga damunka in kuma abin damuwa da murtukewa zo suka ɓata ne suka tsime ka ɗauka kai kai musu laifi suna tattaunawa akan laifin da kai musu ne haka ne ko ba haka ba sai annabi ya ce to daga yau idan kuna tsaye ko uku musulmi to haramun ne mutum biyu su kira junansu su koma suna ganawa su bar mutum ɗaya kaji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shugaban masu ƙara haƙƙin ɗan adam na duniya gaba ɗaya inda za a fita sa da duk dan adam a duniya ya samu yanci musulminsa da kafirinsa haka ne ko ba haka ba to amma mun watsar da addini mun watsar a babu gatan da addinin nan bai mana ba jama'a an gane maganar da kyau ko duna sahibihima yace fa inna zalika yuhzinuhu manzon Allah ce domin wannan ganawar tana saka shi takeici da bakin ciki da rahin jin dadi kuma hadisi ne ingantacce Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi an gane maganar da kyau ko a wata ruwaya yace wa anibin umar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk dai akan fassara wannan aya ta alamtara ilal na nuhu anin najwa baka yi duba ba ne zuwa ga waɗannan mutanen da aka hana su ganawa duka wannan fiqhun manzon Allah ya kawo mana shi annabi yace idza kuntum thalathatun idan kuka zama ko uku fala yatanaja ithnani duna thalith kar mutum biyu su koma gefe suna ganawa da mutum biyu a bar daya a gefe malamai suka ce ko izininsa kuka tambaya ya ce na ba ku izini bai halatta har yanzu ko kun nemi izininsa domin za a ga wasu sun ce wani da Allah minti ɗaya da Allah bari mu ɗan yi magana da wani ana yin haka ko ba haka to ba wata minti ɗaya annabi ya hana annabi ya hana annabi ya hana kawai ka yi haƙuri ka yi haƙuri kar ka ware da ɗan uwanka ka gana da shi kawar ɗaya a gefe annabi ya hana in za a yi maganar gaba ɗaya a yi ta yana gurin kai ma kana gurin shi ma yana gurin in ba za a yi ba a haƙura sai an watse ka nemi ɗan uwanka ku je ku yi magana bai san kuna yi ba jama'a an fahimci magana da kyau ko wannan ita ce dokar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka bai halatta ba bai halatta ba wannan duk ta zo ne karkashin fassara wannan ganawa wasu malamai sun sassauta suka ce idan mutanen sun haura mutum uku tunda a nassin hadisin ya nuna mutum uku ne to amma tunda idan mutum uku ne kaga in biyu sun ware haura shi kadai kenan ba shi da abokin magana amma suka ce in ya kai hudu ko mutum biyar kuma kuka nemi izinin sa ya yarda zai ci gaba da hira da sauran mutum biyu da kuka bar shi da su suka ce wannan babu laifi amma a hakan ma makaruhi ne bai kai zuwa ga haramci ba amma makaruhi ne har yanzu kaga dai har yanzu an gudu ba tsira ba haka ne ko ba haka ba don haka magana mafi inganci ko da sun kai mutum goma kar ka ja mutum ɗaya kai ku je ku gana ku bar mutum takwas wannan ne gaskiyar magana ko mutum goma ne saboda dokar annabi muhammadu ne Allah shirya da mu dan uwa tafsirin waɗannan ayoyi ya zo ƙarshe insha Allah ta'ala gobe za mu shiga ayoyi na gaba tare da cewa akwai wasu ƙarin bayanai da ya kamata a ce mun shigo da su amma idan mun biye wa bayanan nan da wasu maganganu wallahi za mu yi ta daskin dariɗi a wasu ayoyi jama'a ba mu je ko ina ba ya kamata mu je gaba dan haka insha Allah ta'ala gobe muka zo zamu dora ya ayu ladina amanu idza qilla kum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahu Allah lakum do gobe kuma zamu magana ne akan ladubban gurin zama ladubban gurin zama kowa ya shirya wallahi gobe akwai kusa da guduma akan kowa eh za ta daki kowa gobe wannan ayar insha Allah ta'ala Allah shirye da mu a takaice a akwai malam idris abubakar a asusun marayu ya turo mana naira dubu ɗaya sai muhammad juma ko ya turo dubu ɗaya shi ma sai jingudo mu'awiya ne shi ma turo naira dubu ɗaya sai ɗan juma sanusi ya turo naira dari biyar sai adamu hassan ya turo naira dari biyar sai muhammad shinga ya sake turo naira dubu ɗaya jiya ma ya sake turo naira dubu ɗaya total mu. naira dubu ɗari hudu a cikin akawun ɗinmu naira dubu ɗari hudu da tamanin da uku da ɗari biyar da tasa'in da ainihin wato tara akawun nem ɗin shine abubakar yaya arabi foundation bankin shine unity akawun nambar ne 0052120730 abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya tara mu da ni da ku a cikin ladan wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana muna ƙara ce mutum biyu addu'a daga ciki da farko dai akwai shi malam Muhammad Kabir wanda yake kwanta asibiti muna addu'a Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya ɗaya daga cikin mu na wannan guri kuma yana da kyau yanzu kafin mu mu tashi gaba ɗaya kowa ya tafi ina ganin babu laifi mu tattauna yadda za a je a duba shi a asibiti gaskiya a je a duba shi sannan malam abubakar suleiman a fullati ɗazu ya mun text shi ramba mu mai ja mana baki cewa yau tsabar rahin lafiya ko sallar asuba bai samu ya fita ba wallahi rahin lafiya ta buge shi sosai yace da Allah ya masa hakuri yau kan ko zuwan ma ba zai samu zuwa ba to muna addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya yi masa wannan jinya Allah madaukakin sarki ya bai sa, haka ake ta fama fa jama'a ni dama na hango Ramadan din nan za a danda da ku gaskiya saboda ga zafin gari ga zafin rana ga zafin gari ga zafin rana Allah ka sauƙaƙa mana gaba ɗaya wannan zafin kwaciya Allah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 muke da waɗannan karatuttuka da muke Allah ka biya mu da aljannar firdausi Allah ka biya wa kowa bukatunsa na alkhairi damoyin mutane Allah ka yaye musu matsalolin mu Allah ka yaye mana alkhairin Allah Allah ka hada mu da shi sharri Allah ka raba mu da shi masu bukatu na alkhairi da suke nema a ka cikin wannan wata Allah ka biya musu bukata wanda suka ambata da wanda basu ambata ba Allah ka san bukatar kowa Allah ka yaye wa kowa damuwarsa Allah ka shiri 'ya'yanmu ka shiri matanmu ka shiri matasanmu ka shiri 'yan matanmu ka shiri samarinmu ka shiri malamanmu ka shiri shugabanninmu ka shiri duk mai neman shiriya daga gare ka ya Allah ya Allah ka sa aljanna ta zama komarmu Allah ka haramta wutacin naman jikinmu Allah ka biya mana bukatu na alkhairi ya Allah Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh